jim kaɗan dai bayan da wasu fusatattun matasa suka kona gidan mawaƙi da daga hutu rara da kuma ofis ɗinsa a dake cikin jihar kanan dabo wadaka hutu rara ya saki bidiyon tsalla-tsallan motoci guda bakwai da kuma katuwar farin gida waɗanda 'yan siyasa da kuma shararra ɗan kasuwan nan wato dahiru mangal shi ma da ke jihar katsina da kuma gwamnan jihar katsina suka ba wa mawaƙi da daga hutu rara san talla manyan motoci har guda bakwai da kuma farin gida masu sauraro sai ku gyara zama ta domin kallon cikakkun bidiyon da kuma irin furucin da mawaƙi rau da wuce rara yake yi akan cewa tabbas wannan aikan da aka masa gaba ta kai shi a masa asaran kayayyaki na kimanin kuɗi naira miliyan 800 shi kuma dai ya tsira da abubuwan dubbannin miliyoyin kuɗaɗe da kuma tarin tsaban kuɗaɗe da ya samu masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan tashar tawo mai albarka da ƙarshen wannan rahoto dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayin akan yadda aka wani wa mawaƙi dau daga wutar rara gida kuma dan kara dan karan kyaututtukan tsalolin motocin da ya samu amma masu sauraro kafin mu na rahoton rahotannin don wannan shirin ne farkon kawo na ziyara wannan tamu mai albarka za mu so da ku danna mana su cikin rabin da kuma danna mana karawar sarrafa mawaƙi daga wuta rara dai ya samu kyautar motoci guda bakwai da kuma katafaren gida a jihar ta katsina wanda gwamnan jihar katsina malam aminu masari ya bashi da kuma wani katafaren gida a kazalika shi ma dai shararren ɗan kasuwan nan ya sake gwangwace mawaƙi dau daga wuta rara da sabuwar mota dal wato dai attajirin ɗan kasuwa ɗan asalin jihar katsina shugaban kamfanin sufurin jiragen sama na mas Air wanda kira da suna alhaji dahiru mangal ya baiwa mawaƙi dauda kabutu rara kyautar sabuwar mota ƙirar benz bayan kona mashi gida da motoci da wasu matasa ɓata gari suka yi a can jihar kanan dabo haka zalika kuma shi ma dai gwamna aminu bello masari gwamnan jihar katsina ya sake gwangwaje mawaƙi dauda kabutu rara da kyautar katafaren gida na miliyoyin nerori a cikin birnin jihar ta katsina a cikin babban birnin katsina bayan kona mashi gida da wasu matasa ɓata gari suka yi a cikin jihar kano haka zalika a wani bangaren kuma rara ya samu kyautar mota kusan guda bakwai da aka kone mashi gida kawo yanzu wanda cikinsu dai hada mota kiran lankurusa wace ba ta jin alburushi duk dai karyar maki ko kuma duk wani mai karyar alburushi sai dai iya karyarsa ya iya bakin da zai yi amma motar dai rara dai ko a jikinsa hakan dai wayannan kyaututtukan suna samuwa ne ga mawaƙi da wuta rara sakamakon yadda wasu kusantattun matasa suka kona masa gida a jihar kano a daidai lokacin da aka sanar da cewa abba kabiru yusuf dan jam'iyyar nnpp masu kayan marmari a jihar kano shine dai ya lashe zabe yayin da ya buye dan takarar nasa wato yusuf gawuna dan jam'iyyar apc masu mulki a hannu a jihar kano shine dai fusatattun matasan waɗanda ake zargin yan bangan siyasa ne suka cinna wuta a gidan fitaccen mawaƙi da daga wutar rarara makomanta bayan yan daban sun banka wa gidan rara wuta ne da ke jihar kano a safiyar ranar litinin 20 ga watan uku shekara ta 2023 shirin yara ya kasance dan dan gani kashenin jam'iyyar apc ne masu mulki wata ta sha kayi a zaben gwamnan jihar na kano kasa da awa ɗaya bayan da sanar sakamakon zaben gwamnan jihar kano wasu 'yan daba da ba a san ko su wane ne ba suka sanya wuta a gidan shahararren mawaƙin siyasan nan wato duk da kahuci rara masu wararo idan ba ku manta ba dai ya karkata ne wajen yi wa jam'iyyar apc kamfen kuma kazalika ya kasance yana wata hidima inda ya waƙoƙi a gangamin kamfen ɗin jam'iyyar daban-daban da kuma matsaya kaya daban-daban sannan yadda lamarin ya faru har aka cinna wa mawaƙin wuta a gida a cewar wani gano wanda ya kasance mazaunin yankin wadda kira da suna yusuf abdullahi ya ce 'yan daban sun farauki gidan mawakin ne sannan suka fara lalata muhimman abubuwa kafin suka cinna wa gidan wuta sai kuma 'yan mintuna bayan nan an tattaro cewa 'yan sanda sun tarwatsa 'yan daban amma dai wutan ya ci gaba da ci yayin da ake jiran isowar motar fire service wato 'yan kwana-kwana abdullahi ya kara da cewa babu abin da kake jiyowa sai karar fashewar abubuwa daga gidan yayin da wutan ke ci gaba da lalata kayayyakin mawaƙi dauda hutu rararan daga nan dai mawaƙi dauda hutu rara bai ci kofan ba kuma kazalika bai ma nuna ya damu ba ya garzayar studio ya je ya ci gaba da sako sabbin waƙoƙin nasa ga 'yan jam'iyyarsa waɗanda suka samu nasarar lashe zaɓe sai dai baban tinubu ya bayyana akan cewa bayan da fasantun matasan suka garzaya gidan rara shi ma da karshe sun karaso gidan nasa inda suka tarwatsa masa ofis da kuma fasa masa wani store wanda yake ajiya a so kwashe wasu makudan kayayyaki na miliyon kudade wanda za su kai naira miliyan goma sai dai kuma kafin a yi wa mawaƙi da kauta rara nan tsalle kyautar motoci guda bakwai da kuma katafarin gida a jihar ta katsina an samu damar tattaunawa da mawaƙi da kauta rara ya bayyana akan cewa ba zai iya faɗin irin mummunan nan barnan da na bangan siyasa suka masa ba amma tabbas aikan da aka masa a gida an masa asarar kuɗi ya kai kimanin naira miliyan 800 wannan kalamai ta rara dai ya fara janyo ku kuce musamman ma a zukatan al'umma mazauna jihar kanan akan cewa dai kawai mawaƙi daga wata rara ya ambata ne in baka ba a ina zai samu ta yaya za a ce cewa gidansa iya kayakin da a cikin ya kai na kimanin naira miliyan 800 wai naira miliyan 800 ba ita karan kanta gidan da kayan ci gaba daya ba za ta kai naira miliyan 800 ba in ta yi tsamarin duniya a same ta miliyan 150 amma sai ga mawakin ya ce cewa kayan gidan nasa wanda aka masa barna sun haura na kimanin kuɗi naira miliyan 800 Idan da aka dai irin wannan ta'asin da aka yi wa mawaƙi rara shine dai ake cewa gobaran titi a jos kuma kazalika rara ya ce shi ko ofan ya ce cewa gaba ta kai shi an koya masa gida kwaɗe ta kaɗi motoci kwalle biyu tare da garziya ofishin su na tatin tatin da ke kan titin zurin a nan jihar karanta tabo aka fasa da kuma kwashe wasu kayayyaki amma shi kuma raran ya samu makudan miliyoyin kudade da kuma santala santalan motoci guda bakwai daga cikin sa da lawan kurusa wacce ba ta jin bullet a kazalika da kuma wani katon ta fara gida a jihar ta katsina a cikin babban birnin jihar katsina a gwamnan jihar katsina ya damka mawa kirarara haka shi ma dai shahararren ɗan kasuwa a tajiri wato mangal ya gwangwaje rana da wata ƙireriyar dan mota a ƙirar benz bayan wa'incan kyautar motoci guda bakwai da mawaƙi dauda ka hutu rara ya samu daga hannun waɗanda suke taya shi alhini masu sauraro duka-duka 'yan takaitattun rahotannin kenan dai da muka samu na tsara zaƙulo muku su a daidai wannan lokacin masu sauraro dai za mu so da ku bayyana mana irin na ra'ayoyin akan wannan mummunar aikan da aka yi wa mawaƙi don daga hutu rara a jihar kano da kuma yadda aka masa ta goma shi ta arziki fiye da irin barnan da aka aikata masa shin masu sauraro kuna shin kuna ganin cewa tabbas da tsallan motoci da aka ba rara daga ta fara gida kuna tunanin cewa tabbas hakan gwamnatin najeriya da kuma waɗanda suka ba shi motocin sun yi daidai saboda rage masa raɗi da kuma kawo masa kwanciyar hankali ko kuma a kuna tunanin cewa bai kamata a yi mu mawaƙi wannan katafaren gagarumin kyautar motoci da kuma katafaren gida ba wasu dai sun bayyana jin daɗin su da kuma murna gami da farin ciki irin yadda aka gwangwaje mawaƙiro daga wuta rara domin a nuna wa maƙiya sai dai su mutu shi yasa dai masu sauraro kuma dai yanzu gare ku muke da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin kun yadda aka gwangwaje mawaƙiro daga wuta rara da motoci guda bakwai da kiran da wata jirgin kiran lexus wadda ba ta jin alburushi da kuma wani gagarumin katafaren gida a cikin babban birnin jihar ta katsina wanda gwamnan jihar katsina malam aminu masari ya danka mawaƙi daga wutar rarara amma ma da wasu motoci da kuma wasu tarin miliyoyin kudade wanda ba a bayyana iya adadin nasa ba sannan shi ma dai shahararren dan kasuwa kuma shugaban kamfanin mas air wato alhaji dahir mangal shi ma dai ya gwangwaje mahaɗi daga wuta rara da mota kiran benz yasa dai muke so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da kuma wani irin fata kuke mu dauda ka huta rarara